wa shi Allah wai subhanallahi Allah wannan baiwar Allah ta cuci rayuwa ta wallahi wallahi wannan ta ci amana ta buri na gaba karewa a gidan nan haka kurin sai ta rinka ya fito ina kwar gida ta rinka ya fito take shiga ɗakin mata gyaran wuta ashe za ta katse mu hasken wutar lantarki na kai ma ke ma ake ya ke ma ake ne ba kike kai ta mutu ya kabe idan ka ne tu wani ka karatu tu akai abu karanta mata dan shafi in kafi to ga wannan bakin naka kai ma ka san me ka je dama kai ne kai ta yi ta gumi ne ka karanta ya karanta ka karanta ya karanta har kai hadda ma akan ka lokaci na yayi Eh, ina jin ka to to a'a ina so ka fahimci wani abu daya ita harka duk abin da aka ce ya danganci kotu ba a yi mata gaggawa ana bi a hankali ne in ya so daga baya sai mu ga wani hanyoyin zamu bi wanda zamu bullo da al'amuran mu ma don samun biyan bukata eh to to shikenan to ku jira ni eh ku jira ni ni na san abin da zai to shikenan sai na kira ka sai ka ji ni eh to madalla Mansura? da ina yi. Lafiya lau Mansura? Na. Kina lafiya? ya ya lafiya dai ko? Lafiya dama akwai wata magana muhimmiya da nake son ni da kai shi yasa ma na ce bari in zo in ga a nan in ji haka. To, to shikenan. To shigo. Shigo ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasura? Kin tabbatar da gaskiyar wannan al'amarin da kike gaya muku? Wallahi to la ranka da gaskiya ne abin da na faɗa maka kuma idan baka kuma ma zaka iya jarabawa da kanka kuma zaka gani. To tabbata. Shikenan. Amma Jamila ta ci amanata. Ban taɓa tunanin haka ta tare da ita ba. Ko ban taɓa tunanin za ta yi haka ba. to amma ba komai ba zan fasa wannan tafiyar da zan yi ba domin akwai ayyukan da zan yi muhimmai ki ci gaba don allah da kula min da kamar wannan amana da kika ɗauka ki ci gaba da sa ido a kai duk abin da ke gani ki riƙe in na zo za ki gaya min ni kuma na san hukuncin da zan ɗauka a kai idan allah ne zai karfa asiri kar a zo a ce wannan magana na baki na da ka sai ke kin ji ko mansura babu wanda ya sani kuma babu wanda zan gayawa ni na san irin hukuncin da zan ɗauka a kai karki damu kin ji ko tsaya ga wannan 2000 ne kiɗan rike ki sai wani bikin jiko yawo madalla Allah ya kiyaye shikenan sai na dawo Allah ya dawo da kula Eh? kai kabiru daga gaya maka magana sai ka ɗauka to waye na shaidan naka hajiya ba wai da ka gaya mu magana kawai ɗauka ba ne ga su nan kina kallon su ga buhari ga bello nan idan da suna da gaskiya me dalilin da yasa kuke kuka me dalilin da yasa kuke kuka eh kukan wannan magana ce ba su gaskiya kukan wannan magana ce eh, kukan wannan magana ce mama ni na san sau da su tana ɗauke da cutar a tattare da ita shi isa na aure ta saboda labarin da na samu tare da na samu na tausaya wa rayuwarta to amma da na kawo ta gidana irin waɗannan abubuwan da take yi idan ban sake ta ba to me zan babu ko kuma ko biyu bello eh za a kai mu gurin masu magani kenan idan Allah ka taimaka <laughs> taimaka mana bahari mai gari eh. mai gari eh, ni din ma ka kira ni da marigayi zan fa saurin ansa ba zan fa saurin ansa ba ba sai na ce muku komai ba masifar ma da kuka ɗaukar wa kanku da kanku ta ishe ku wannan gaskiya ne izina ba abin da zan yi muku wannan ma ta ishe ku izina don haka ku sani biyan ku albashi nake yi duk wata kuma in ba ku dan wani abin da Allah ya sari da gudu ina kyauta muku to ni na san irin haƙurin da nake dama da ku to haƙurin ya kawo karshe dan haka daga yau daga wannan lokacin ba na buƙatar ku ƙara ɗara minti goma a cikin gidan nan ku tattare ku ya ku na sallame ku na kore ku daga aiki a wannan gidan eh, a fi sabilillah wannan wannan ai abu doka bi kenan ba fansho ba gratuity wannan ga duka ga tsinka jaka an ji mu kuma an yi mu kuka inda zuwa gidan nan bai amfana mana komai ba mun zo gidan nan da lafiyar mu cikin nishadi alhaji ka zo ka cika mana dan kutun mu fal ciwo ba ko ki ga yau ai a je to ki bi amfani ko ya Allah ta go da

yawan tafiye-tafiyen da kake yi ba ka zama kusa da matanka dole matanka tana ka kasance kusa da ita gaskiya nan ranar kenan wannan ya zama min izina da akan dole in san yadda zan yi canja yanayin tafiye-tafiye na ko in tafi da komawa ce ce ko kuma a'a zuwa tare yanzu wa ka zaɓa a matsayin matan naka <laughs> Wace na zaɓa yanzu za ki zato to zunubi ne igiyar zato kai ɗauri a zuciya zato zato zato zato zato zato zato zato zato buɗe mun fuskar taki bana in kalla ko na samu annori da annashuwa a cikin zuciyata nawa ake bukata in sai wannan fuskar ma'abociyar kyau da tsari da kuma gaskiya ni kwan haka ne zan yi matuƙar farin ciki da kuma jin daɗi idan aka buɗe min ita domin na san zan samu tafsuwa da kuma nishaɗi a zuciyata ka ba shi amana kaga in bai ci ba a rayuwa wasu ba su da hangun kwari zuciya su da nesan ba sa kokari karen kamar ba masu ba ba na son Laikin yi <laughs> kyau. sai mu je mu gaishe da hajiya kai gaishe da hajiya sai mu dawo gida sai mu sallama sai mu wuce abuja na <laughs> ni kafa ta kafa to to so kana kima nake na nemi taransifa an bani takarda ta na dawo gida na daina wannan zirga-zirgar daga yanzu na yadda da kani sai ki ba mai zama a gidan mobi ne rak kamar yadda kika faɗa na aminta da haka to yanzu 'yan aiki uba da wa kike so a kawo miki wanda za su taimake aiki a ina a gida mana a cikin gidan nan eh ai ramu kura sai 'ya'yanta daga ni sai kai bangaren gyaran gida kicin gyaran gado babu wani abu da za a koya ma ko almajiri dan ake ba na bukata a cikin gidan nan to haka ne gani sai kai eh ma kin mun tokaci kuma na yarda da haka babu wani wanda za a kawo wanda zai miki gyara ke za ki gyara komai naki kuma na aminta da haka shi isa nake son ki saboda gaske ki zo mu bismillah ka dau mutum a rawa ka kai shi yin biya sarauta da mata da wuya ka ba shi amana ka ne ci ba ta zato zato zato zato zato zato zato zato bai ba ka ɗau mutum a rawa daga kai shi inuwa. da wuya ka ba shi amana kaga in bai ci ba a rayuwa wasu ba su da hankuri zuciya su danne san ba sa kokari karen giya kaya mai yankuri idan mutum ya take ta to ba zai ji ba